Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Binti Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba talatin ga watan Disamba. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da mazauna lardin arewacin Najeriya ke fama da kalubalen tsaro da tattalin arziki da kuma rashin ayyukan yi an kafa wata sabuwar kungiya da nufin farfaɗo da martabar yankin. sannan za ku ji cewa akalla mutane 23 ne suka mu tare da jikkata wasu 33 a wani mummunan hadarin mota a jihar neja da ke arewacin najeriya bayan haka za ku ji rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni amma yanzu dai bar mu fara da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaba Joe Biden mai jiran gado ya ce zai tashi tsaye sosai wajen yaƙi da annobar COVID-19 cikin matakan da zai ɗauka har da ƙara yawan rigakafin da ake yi wa mutane yayin da gwamnatin shugaba Donald Trump ke yin buris da sukar da ake yi mata game da matakan da ta ɗauka na yaƙi da cutar wadda ta kashe kusan mutane 339 a Amurka. An ɗan samu ci gaba kaɗan a cikin 'yan kwanakin nan a ƙasar a adadin masu kamuwa da cutar ba kamar yadda aka gani ba a watanni biyu da suka gabata. Amma har yanzu ana samun ƙari a kan kusan mutum dubu ɗari da tamanin masu kamuwa da cutar da ake samu a duk rana. Kuma jami'an lafiya sun yi gargaɗin cewa tafiye-tafiyen lokacin hutun Kirsimeti da sabuwar shekara ka iya ƙara yawan masu kamuwa da cutar. yayin da ya rage kasa da wata guda ya karɓi mulki a jiya talata biden ya faɗa bayan wata ganawa da ƙwararru cewa gwamnatin trump na yin tafiyar hawainiya a ƙoƙarinta na yi wa mutane rigakafin biden ya ƙudiri aniyar za a yi wa mutane miliyan 100 rigakafin a kwanaki 100 na farkon mulkinsa An kashe akalla mutane biyar wasu da yawa kuma sun jakkata a wani hari da aka kai a filin saukar jiragen saman Eden a yau Laraba a cewar wata majiyar tsaro jim kaɗan bayan da wani jirgi ɗauke da sabbin ministocin da aka naɗa a yankunan da gwamnati ke rike da su a Yemen ya sauka tashar daga Saudiya. An ji wata babbar karar fashewa da kuma harbe-harbe a filin jirgin jim kaɗan bayan isar jirgin daga Saudiya a cewar wani da ya shaida lamarin. An kai ministocin fadar shugaban kasar da ke birnin cikinsu har da Prime Minister Mayen Abdulmalik da kuma jakadan Saudiya a Yemen Muhammad Sa'id Al-Jabar a cewar waɗanda suka shaida lamarin da kuma kafafen yada labaran Saudiya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An harba wani matukin jirgin saman sojan Afghanistan a kudancin lardin Kandahar a yau Laraba. 'Yan sanda sun tabbatar wa muryar Amurka da kisan jami'in sojan amma ba su ba da wani ƙarin bayani ba. Wata majiyar jami'an tsaro wadda bata so a bayyana ta ba. Ta ce wasu 'yan bindiga da ba a sani ba sun harba Mas'ud Atal wani matukin jirgin saman soja kusan tazarar kilomita ɗaya daga gidan gwamnan yankin a yau Laraba. Atal mazaunin da Kandahar ne kuma a jamhuriyar Czech Republic da haɗaɗɗiyar daular larabawa ya samu horo. Kashe-kashen da ake auna mutane musamman 'yan jarida da 'yan gwagwarmaya sun ƙara a Afghanistan a 'yan kwanakin nan. An kashe akalla 'yan jarida biyar a ƙasar cikin watanni biyu da suka gabata. Jiragen saman yakin Isra'ila sun harba makamai masu linzami a wasu wurare a kusa da birnin Damascus da safiyar yau Laraba. har wani sojan siriya ya mutu wasu su uku kuma suka jakata a cewar sojojin siriya harin da aka kai bayan tsakar dare a yankin zabadani da ke damascus ya auna wurin da makaman kariyar siriya suke ne ya kuma lalata wasu wurare abinda aka ji wani sojan siriya da ba a bayyana sunansa ba yana fadawa kamfanin dillancin labaran sana kenan wannan shine hari na biyu da aka ba da rahotonsa tun daga makon da ya gabata Jiragen saman yakin Isra'ila sun tada bom a wasu wurare da ke tsakiyar garin Masiyaf a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Haka da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To kamar yadda aka ji a farkon shirin yayin da mazauna lardin arewacin Najeriya ke fama da kalubalen tsaro da tattalin arziki da kuma rashin ayyukan yi an kafa wata sabuwar kungiya da nufin farfado da martabar yankin. Yanzu haka dai wannan sabuwar kungiyar ta fayyace wasu al'amuran raya arewacin kasar da ta ce ya kamata gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki su mai da hankali a kansu. Daga Kano ga rahoton wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari. dimbin albarkatun karkashin kasa da na al'umma da arzikin kasar noma da kuma zaman lafiya na daga cikin abubuwan da yankin arewa ke alfahari da su sai dai a 'yan shekarun baya-bayan nan waɗannan abubuwa sun kama tafarkin gushewa lamarin da ya sanya kirkiro da wata sabuwar kungiya mai suna northern reform organization wato nro a takaice Alhaji Faruk Usman shine sakataren labarun kungiyar. An kirkiro ta saboda kokari a farfado da alfarmar arewa a farfado da mutuncin arewa a farfado da ayyuka da bukace-bukace na mutanen arewa a farfado da su saboda ya kamata mu ma najeriya ta kula da mu akwai abubuwa da yawa da muke ganin ba ma samun su kamar yadda 'yan uwanmu a kudu suke samu don haka muke ganin farkar da mutanen arewa su tashi daga baccin da suke su ga ya za a yi kokari a gina arewa saboda mu da jikokinmu ya za a yi abubuwan da muka rasa domin ba mutum ɗaya ne zai ta magana ba ya kamata duk wanda yake da abin da zai faɗa ya kamata ya faɗa saboda ya amfani da wannan abin kuma ya kamata mutanen mu su su tashi su kafa gidajen rediyo gidan talabijin gidan jarida saboda mu ma mu rinka magana a duniya ana jin mu ana jin bukace bukace mu da abubuwan da suke damun mu yanzu haka dai wannan sabuwar kungiya ta nro ta fayyace wasu al'amuran raya arewa da ta ce ya kamata gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki su mai da hankali a su. Dr. Dalhatu Saniola memba ne a kwamitin amintattu na kungiyar. Kamar magana shi a Jakuta, Kaduna, Kano, a gas pipeline, Mambila a power electricity project da kuma shi dredging din River Niger kwashe yashi domin jirage su iya shigowa haka kamar Lokoja. muna ganin akwai wato dangantaka ta kud da kud tsakanin wato halin da ake ciki na talauci da rashin tsaro da ya addaba arewa da rashin aikin yi da kuma rashin masana'antu da wato tattalin arziki su waɗannan abubuwa ɗin da mu a ƙungiyarmu ta sa a gaba muna ganin za su zama kan da garki ga waɗannan al'amura kuma babban hanyar mu ta tabbatar da an aiwatar da su ba watsar da su kamar yadda gwamnatocin da suke yi ba wato akwai strategy namu na coalition building da kuma partnership domin abin da muka lura shine mutanen arewa ba su cika magana wato mu arewa a wajenmu irin arewa saddauna Saddauna wadda ya iya haɗa kan wani al'ummomi suka zama na 'yan arewa kaga ba yi la'akari da addini ko kabilanci ba kuma wato duk wannan rigingimu da ake ko da hali da aka fada a ciki ya shafi kowa to saboda haka mu a tsarinmu shine lallai wato martabar ba wai kawai ta kaiwaye ba ne a hadda mata tattalin arziki an karar da hukumomi akan bukatun arewa haɗa hannu da ƙungiyoyin ciyar da arewa gaba ba kamar acf ta dattawan arewa na daga cikin manyan muradin sabuwar kungiyar ta nro mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Madalla a da Mahmud Ibrahim Kwari. To har yanzu a Najeriya akalla mutane 23 ne suka mutu tare da jikkata wasu 33 a wani mummunan hadarin mota a jihar Neja da ke arewacin kasar. Bayanai dai sun nuna cewa wata babbar motar daukan kaya ce da ta dauko shanu tare da mutane akan hanyar zuwa Lagos daga jihar Kebbi inda lamarin ya faru a tsakanin garin Makera zuwa Makuwa ta jihar Nejan. Wakilin murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da karin bayani. Akalla mutane 23 ne suka mutu a sakamakon wani mummunan haɗarin mota a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa babbar motar da kwan kaya ne da ta yi lodin shanu daga jihar Kebbi akan hanyar ta ta zuwa Legas inda lamarin ya auku a tsakanin garin Makera zuwa Makwa ta jihar Niger. Kwamandan hukumar kiyaye haɗura a jihar Niger, Kwamanda Jewel Dagwa ya ce ko baya ga mutanen da suka mutum akwai wasu 33 da suka samu munanan raunuka. E bisa ga kididdiga da ma'aikatanmu suka yi an samu mutane wajen mutane 23 rayuka wanda sun salwanta a wannan hatsari din. Subhanallah to kamar rauni fa? eto eh to rauni muna kyautata zaton cewa mutane wajen kusan 30 suka samu raunuka domin hatsarin ta faru mota ne trailer wanda ta dauko shanu daga jihar Kebbi hmm. za ta je Lagos hmm. kuma mutane suka zauna a sama suka yi belbela a saman wannan trailer din trailer mm. kuma ta zo ta faɗi. na'am to kwamanda mi binciken ku ya nuna ya haddasa wannan hadari eh to gaskiya muna muna tsammanin cewa akwai batun gudu fiye da kima mm. kaga idan hanya ba shi da kyau mm. muna <clears throat> kowa wanda yake amfani da hanya muna so ya mallaki hankalin shi ya yi tuki a sanake mm. idan mutum bai tuki a sanake ba ga hanya ba kyau direba ya zo a guje ya zo garin ya kauce rami garin taka birki da gaggawa mm. sai ka ga motar nan sai ta kubuce mashi ita ma dai kungiyar direbobin motocin sifiri ta nurtw a jihar niger ta nuna kaduwa matuka akan wannan hadari mai matukar tayar da hankali abubakar balabille shine shugaban kungiyar a jihar niger wannan hatsari sun sani kaddara ne wanda kowane mai rai mamaci ne sai dai muna jiran lokaci ne to allah ya ji kansu allah ya rahamshe su to amma caman ku akwai wani bayani ko faɗakarwa ga kuke yi ga direbobi musamman akan matsaloli rashin kyan hanya ga mugun gudu da sauransu haka? Kowane lokaci muna yi direbobi gargaɗi a kowane lokaci karka ce wai wannan hannu na ne. Hmm. Duk lokacin da ka hau titi da sa ran kawai kai ɗaya ke da hankali duk wanda ke tuki a hanya bai da hankali. Ko baya ga gudun wuce kima dai a Najeriya matsalar rashin kyawun hanyoyin mota yana matukar haddasa haɗurran da ke sanadiyar rasa rayukan jama'a da ma dukiyoyinsu. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To gaida Mustapha Nasiru Batsari. ga Hassan Umar tambuwar da rahoto na musamman akan amfani da magungunan gargajiya a fadin Najeriya. tun shekaru da yawa a zamanin jahiliya zuwa yanzu dan adam yake amfani da maganin gargajiya sassa da dama na kasashen duniya ciki har da najeriya don samun waraka ga wasu cututtuka da suka dame shi na yi kicibis da wani mai sai da maganin gargajiya a birnin ibadan sunana alkasu magani ne akwai na typhoid malaria ciwon baya ko matsalar mace an zata al'ada kasa akwai macen da idan zata al'ada sai ta ji damuwa tukunna a marata kafin wannan jini ya zo mata ko ciwon ciki haka ta ta yi kafin wannan jini ya zo mata to insha Allah in dai an same mu akwai maganin wannan to wannan magani naka yana da ka'ida yana da ka'ida kamar kwana nawa mutum ke yi shina shan wannan babban mutum babban mutum idan yana da hali zai sai kamar kwara uku ya sha ɗaya yau ɗaya gobe ya sha ɗaya jibi ya sha ɗaya a game da wace cuta a game da bangaren typhoid da malaria da sanyi da basa su waɗannan hawa su ko da ke cikin leda kokulle su ko nami ne wannan bangaren bangaren wani sakada yake amfani da shi to wancan mai ja kala fa wannan bangaren ciwon siga ake amfani da shi to amma mutane da yawa na cewa wannan magani na bai da ka'ida wani ma har ana iya cewa ya ƙara aiki ya expire kenan me gaskiya abin gaskiya lamari maganin mu kowanne yana da ka'ida domin duk wanda ka daga za ka duba ko da sai kai ka tafi gidanka da shi ba tare da mai magani ya faɗa ma ka'idar shi ba za ka gani gashi nan a jikin kwalban maganin mu in karamin yaro za ka ba za a gani ga ka'idar shi nan iya ka'idar yadda za ka ba yaro idan kai ne babba za ka sha ga ka'idar shi za ka gani kimanin yadda za ka sha ko mace ko namiji ko yaro ko babba kowanne akwai ka'idar shi yana da lambar hukumar ka'idar magunguna wato nafdac muna da ita ga shi nan a jikin kwalban maganin mu mun sa bayan nan ibadan a jihar oyo ko akwai wata jiha da kake tallar wannan magani jihohi da dama wannan maganin yana nan akwai kamar wace jiha da wace tun daga zaria kano ka zo kaduna dan kayyo kudancin nan sai ka daggada har port akwai maganin mu akwai shi jihar ogun da jihar ondo akwai shi ana samu ne jihar kwara akwai shi to jihar edo da benue fa dukkanin ko ina duk jihohin nan na kudancin najeriya nan da arewacin mu gaba daya ko ina akwai maganin mu wannan magani na haura shekara uku ina sai da shi na ji tabakunan wasu jama'a a game da shan maganin gargajiya. Suwala Umar a ciyawan kar a kiyale na ibada. To maganin gargajiya ban sha ban sha, amma dai maganin gargajiya abin tsoro ne gare mu yanzu saboda yanzu ka san da ina an ka hito maganin gargajiya an ka sani yanzu ko asibitoci sun yi yawa kuma ana kira gare mu mu je asibiti a auna mu a san ciwon ka bai baka magani. Domin maganin gargajiya so da yawa yana da illoli da yawa. Wani zai zo kawai da ko magani ya baka umar ka sha sai ya zama ya zama ma illa. Ka kuma yadda za ka yi in ka je asibiti ma ka maganin a sai sai ka sha wani abu guba abin shi ka ce ai maganin gargajiya ne ka sha wannan yana cutar da mutane hidda da kalamaha amma akwai mutane da yawa da ke shan maganin gargajiya kuma su ce sun samu waraka ana samun haka amma ai ka san masu gaske cikin su ba su da yawa masu da maganin gargajiya masu gaskiya da yawa wasu a shiga rigunan wasu ne wani ba sani ya magani ba kuma ka'idan magani ya sani ba kawai amma ka san tunda mun ka tashi mun iske ana ba da maganin gargajiya to amma yanzu an wuce na in ka duba domin yanzu kai ya waye asibitoci doctor zai auna ka ya gane ciwon ka kamin ya baka magani ka sha to amma ko cikin masu maganin gargajiya akwai waɗanda sun kai gado kuma akwai waɗanda sun san maganin kuma likitoci ma na asibiti wasu suna amfani da masu maganin gargajiya suna haɗa hannu wajen ba da magunguna ga jama'a to masu ba da maganin gargajiya waɗanda ake amfani da su waɗannan waɗanda sun gada har yau ka taɓa ga ɗan gado magani na tallan magani sai dai koma gida zauna a ce in dai magani in ciwo kaza ne kai ma wani shi amma shi bai yawo da lafiya ana tallan magani masu yawo na suna tallan su kai nan su kai nan mahiyawa suke bata magungunan da ake sai suwa na gargajiya amma su ƴan gado su cikin gida in ciwon ya kama sai ce to wannan ciwon ka je inda wani insha Allah in ka same shi za a sami waraka akai ko ka taɓa shan maganin gargajiya yayi ma illa ko kuma wani wanda ka sani yayi masa illa a maganin gargajiya kware ya mutane mu illa akwai wanda muke tare shi anan ya sha maganin gargajiya da sahi ko da mun ka zo mun ka shi bai hita bai san ma abin da shi kai ba ya zo kawo mahaukaci da mun kwaso shi mun ka zo inda doctor mun ka zo asibiti an ka auna shi an ka ce ya sha wani abu an ka auna an ka ce maganin nan sha tun nan doctor ya ga mu na ce ko ya sami sauki insha Allah yana wata shida kamin sauki to yana an takaitawa magana wannan maganin maganin dai mun jinya shi saboda wata kusan shekara dai maganin nan bai taba samu waraka ba haka ya zama abin azalisi mun sha wahala a asibiti kin dan maha me sunan wanda ya sha maganin maganin laila kullum muna tare shi nan ibadan ya sha maganin gargajiya ya sha shi an ka ce ya sha shi da ya mai oba saboda maganin ba su akai bai da ka'ida eh sunana manuka dan pdp nan kare shanu a yale. eh na taba shan maganin gargajiya to ya jiya da ka sha shi idan an hoki ka'ida kamar yadda mai talle ya kwadi an ka sha insha Allah a dan yanzu sauki amma ni yanzu ni yanzu na bar shan maganin maganin gargajiya domin an saboda me saboda an yi min wani ganganci ina da ya tana aure a garin Kaboji can jihar Neja yan nan aka ta bata maganin gargajiya yare nan tun tana tsayi har ta koma kwance har ta kai ba ta sanin kowa na dauke ta ne kai ta general asibiti na Kwantagura amma ina kai ta dauto ya zo ya kirjinin ta ya je auna ya zo ya ba mu gado ya ba da magani yarinya cikin awa ɗaya sai ga yarinya ta tashi tsaye ta dauki buta ta zo ta tsari ta dawo in dai mutum bai lafiya a kai shi asibiti a auna jini likitoci za su gaya ma kowane irin magani za a baka likitoci za su gaya maka wani irin rashin lafiya take fama da shi tana fama da rashin lafiya typhoid da malaria sunana alhaji junaidu mai shayi bakin kasuwar shanu ibadan hakika ina shan maganin gargajiya wani irin maganin gargajiya kake sha maganin gargajiya wanda nake sha ni ba kowane nake sha ba maganin gargajiya sai na ga magani amincacce wannan ya sha sun rabu lafiya wannan ya sha sun rabu lafiya shi nake amfani da shi ba kowane mai magani ya zo na surutu yana rantsarantse in dauki maganin shi in dora a cikina ba na haka ne ina ke kira ga masu sai da maganin gargajiya su ji tsoron Allah wani in ya ebo maganin ya zo da shi shi dai bukatar shi a saya a bashi kuɗi ya tafi abin ko me zai faru ya faru maganin da suka san zai cutawa jama'a uban dan girman Allah su daina sayarwa mutane sunana mu dan kasa kar a kela ibadan kana shan maganin gargajiya ina shan maganin gargajiya wani iri hake sha ina shan na gari ina shan na ruwa game da wace cuta game da cutar dan kano basu wanda ke dame ni wani lokaci ka ɗauka kana shan maganin gargajiya a na da lokaci mai da dama ina sha suna ma aiki ina mai aiki alhamdulillah bai taba ma illa taba mai illa koyi ba har yau insha Allah yana mai aiki gudun hali ka taba shan na ciwon ciki ya ma magani na taba shan na ciwon ciki ka taba shan na ciwon jiki ya ma magani shi ma ya mai magani sosai na ciwon kai fa na ciwon kai sosai a gaban ma ka taba yin shaƙe ba ban taba yin shaƙe ba ka taba yin suraci na taba yin suraci game da mi game da sanyi kuma ya ma magani ya mai magani ni alhaji yayi taro kana shan maganin gargajiya mu mu da da mu mu da da wallahi ina yi aiki aiki sosai ne ko mu mu mu wakati mefa so mai yí die n'a lafiya kai kashi kenan yi kashi na ji dadi bayan yayi yayi lafiya sosai ba wahala wallahi babu wahala sunana hassana maganin gargajiya shi aka sani don dama da muna yara iyayen mu ta gargada da gauta da mai daci ake jika mana maganin ciwon ciki kamar irin wannan da ake saidawa a kasuwa na ciwon daji ciwon kai sanyin kashi da dai sauransu kina shan irin wannan magani sosai ma ni ina amfani da wani magani wanda ake na da tajibirin ina dan haɗe jadi na amfani da shi don ni gaskiya ina jin daɗin sa sosai ma da ina ina jin daɗin sa har gobe kuma maganin gargajiya bai taɓa miki illa ba wallahi bai taɓa min illa ba sai dai in ji daɗi a Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla an gaishe ka Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. sha kashi da ci ɗaya mai ban haushi a hannun zakarun no kasar Sudan a Crossport Stadium a zagayen farko na garawarsu. Zakarun na Ghana Premier League na bukatan su yi hubasa kan su samu kyakkyawan samako a undurman a wannan karo cikin makon. kwararrun aikin fasaha na asanti kotoko sun baiwa 'yan wasan da masu tafi huta a ranar talata 29 ga watan disamba su dawo ranar laraba 30 ga watan na disamba baki ɗayan 'yan wasan da za su hallara a filin wasa na adaku jace domin suma atisayi saboda ligin ɗin zakaru na caf asanti za su iya komawa ko kuma dai faɗawa cikin caf confederation cup wannan rukuni da zaran suka gaza ka abin kwarai a kan ƙasar sudan karela fi dai karon farko kenan da ta sha kayi a kakan bana hannun becham united a nanajebo park sai dai tana da kyakkyawan labarin faɗi a crosby ya park inda ba ta rasa ki ɗaya ba elmina sharks yanzu haka na haskawa a wasanninta illa kashin da ta sha a hannu ashanti gold da inter allies almena sharks da ake wa kirari da indun boys dai ba wadda ya kashe su illa cibiyun nan da na ambata tun farko karela united ko ita ke a matsayi na biyu a tebur godiya ya tabbata ga kokarin zira kwallo a ragana diawesi tela da kuma haskawa da tsohon ɗan wasan tsakiyar kwataka umar bashir ke yi a wannan lokaci a farko farkon watan nan na accra house of oak uh, ta sake ɗaukan uh, mai koyar da wasa na ƙasar sabiya domin ya jagoranci klabin a dalilin na kam gaba kan baya da edward udum ke yi da klabin papek dai ya taba jagoran na house of oak a ligin din shekara ta 2008-2009 kan hasan din ta sallame shi ana saura wasanni bakwai kuma du da haka ta iya ta lashe ligin ɗin ƙasar. Kocin mai shekaru 60 ya ce burinsa shine ya lashe wa klabin ɗin league karo na 21 da kuma CAF Champions League. Babban mai koyar da Black Stars wasa Charles Kwabna Akono ya mayar da martani ga rashin biyarsa tun da ya kama aikin koyar da blasters akono wadda ya karbi wannan aiki na koyar da black stars a matsayin babban mai koyarwa tun a watan fabrairu shekara ta shirin inda ya maye gurbin kwasa afiya bai samu biya ba tun a wannan lokaci tsohon kaftin din ghana yana ɗari ɗari wurin kokawa game da biyan nasa yana mai fata cewa nan ba da jimawa ba za a biya shi da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin radwan allah muktara abbas sashen hausa na muryar amurka accra Ghana. To da wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai. Shugaba Joe Biden mai jiran gado ya ce zai tashi tsaye sosai wajen yaƙi da annobar COVID-19. cikin matakan da zai ɗauka har da ƙara yawan rigakafin da ake yi wa mutane yayin da gwamnatin shugaba donald trump ke yin baris da sukar da ake yi mata game da matakan da ta ɗauka na yaƙi da cutar wadda ta kashe kusan mutane 339 a amurka An kashe akalla mutane biyar wasu da yawa kuma sun jakkata a wani hari da aka kai a filin saukar jiragen saman Aden a yau Laraba. A cewar wata majiyar tsaro jim kaɗan bayan da wani jirgi ɗauke da sabbin ministocin da aka naɗa a yankunan da gwamnati ke rike da su a Yemen ya sauka tashar daga Saudiya. An harba wani matukin jirgin saman sojan Afghanistan a kudancin lardin har a yau Laraba. 'Yan sanda sun tabbatar wa muryar Amurka da kisan jami'in soja amma ba su ba da ƙarin bayani ba. Wata majiyar jami'an tsaro wadda bata so a bayyana ta ba ta ce wasu 'yan bindiga da ba a sani ba su ne suka harba Mas'ud Atal wani matukin jirgin saman soja kusan tazarar kilomita ɗaya daga gidan gwamnan yankin a yau Laraba. Atal mazaunan lardan Kandahar ne kuma a jamhuriyar Czech Republic da haɗaɗɗiyar daular larabawa ya samu horo. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin kuma injiniyan mu na yanzu ni ce taku Binta Esero nake muku fatan alkhairi mu kwana lafiya ma'assalam.